fara gasar Premier League na kasar Ingila. Hukumar kura da kwallon kafan ta duniya FIFA ta fi da jerin sunayen 'yan wasanni guda ashirin da suka fi kowa kwazo a gasar ta Premier a bana a wannan lokaci. Yayin da suka fitar da ɗan wasan gaba na Manchester United Zlatan Ibrahimovic a mataki na farko inda yake da maki 90 yayin da David De Gea mai tsaron gida na Manchester United yake mataki na biyu. shi ko ozil yana mataki na uku ne daga kungiyar kwallon kafa ta arsenal tia bot kotio dan chelsea yana mataki na hudu yayin da a aguero yake mataki na biyar daga kungiyar kwallon kafa ta manchester city Peter check daga Arsenal yana mataki na shida. A cikin jerin sunayen akwai edin Hazard nan Chelsea inda yake mataki na bakwai akwai Kevin De Bruyne yana Manchester City inda yake mataki na takwas. Paul Pogba kuwa na Manchester United yana mataki na tara yayin da Hugo Lloris ɗan kungiyar ƙwallon kafa ta Tottenham yake mataki na goma Alex Sanchez kuwa na Arsenal yana mataki na sha ɗaya ne David de Silva na Manchester City yana mataki na sha biyu yayin da Santi Cazorla yake mataki na sha uku daga kungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal Cesc Fabregas na Chelsea yana mataki na sha hudu kamfani yana mataki na sha biyar daga kungiyar kwallon kafa ta Man City sauran sunayen sun hada da demetrius payet na west wanda yake mataki na sha shida shelley na arsenal yana mataki na sha bakwai yayin da diego costa yake mataki na sha takwas william kuwa daga chelsea yana mataki na sha tara na karshe shi ne coutinho wanda ya fito daga kungiyar kwallon kafa ta liverpool a mataki na ashirin da maki tamanin da biyar. Huta lafiya.